قل أعوذ برب الناس يا كي wannan manzo kace ina neman tsari da ubangijin mutane kuma ina fakewa da shi